'Asalamu alaikum jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili muna kan littafin nan na gari na kowa wallafar Jabiru Abdullahi. Shirin da ya gabata kun ji inda Malam ya ci gaba daga sarki cewa Salihu yaro ne fa managarcin gaske mai hankali da ladabi da rikon amana. Sa'an nan kuma shi da kyakkyawan niyya ga kowa ko da kun yi nufin ku kashe shi ne ba za ku samu damar yin haka ba. domin yana da sauran aiki a nan duniya na sani ba za ka ji daɗin abin da zan faɗa maka ba amma sai ka gafarce ni wannan yaro shine zai zama mai gadon ka bayan ka mutu duk mahalukin da ya ƙoƙari ya hana to za a yi bayan ransa na ba ka shawara kada ka ta tada hankalinka ga abin da ba ka da iko sai ka yi shiru ka bar wa zuciyarka kuma kada ka yadda yi wa yaron nan wani abu wanda zai gwada ba ka kaunarsa nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba sarki ya yi shiru kamar ruwa ya ci shi ya rasa abin da zai yi wannan labari ya zo masa kamar saran takobi amma ko da yake yakan yarda da abin da duk mala ya faɗa masa amma wannan karan zuciyarsa ta yi masa wasu wasun cewa ba zai yi wa ɗan makaho da makauniya ya sarauta da danginsa ba su taɓa yi ba ya yarda kam da cewa idan ya yi ƙoƙari ya halaka salihi don haka sai ya ƙudurce a ransa zai samu wani dalilin da zai sa a kore shi daga garin yadda ba zai ƙara marmarin komowa ba da safiya ta yi, sarki ya shirya ya fito wurin fadanci jama'arsa suka yi ta zuwa suna gaisuwa da bibi da uku uku bayan sun zauna sai kowa hankalin sai koma wajen sarki ana sauraron ya buɗe hira don a ji labarin da ransa yake bukata shiru shiru ba ya ce komai ba maimakon ya wata magana sai har ɗabe su kujera ya ɗauki kafarsa ta hagu ya ɗora kanta dama wanda duk ya dube shi sau guda tilasta ko da kai domin ya murtike fuska yana nuna alama akwai wani abu wanda ya dame shi ana cikin haka sai ga alkali ya taho tare da mataimakansu za su gaisuwa a wannan lokaci ne aka ga yayi yar fara'a har aka samu kafa yi masa magana ana nan zaune fada ta cika makil sai aka hangi wani makaho dattijo mai gemu da sadi yana tafe yana dogara sanda yana tambaya na cewa jama'a masu gani wa zai kai ni kofa fadan ga sarki da ya matso kusa sai wani zaƙaƙƙen zakakken bafada ya daka masa tsawa ya tashi yana zage-zage yana cewa tsofaffin makafin nan na zamani haka kuke ba ku da dangana in ba dan karambani ba ya makaho zai nemi ganin sarki nan da nan sarki ya kwaɓe shi ya ce ya taho da makaho don a ji abin da ya kawo shi saboda baya gani sai ya ta tafiya har ya kusa taka sarki sai da aka riƙe sandarsa aka dakatar da shi da ya tsaya sai ajiye sandarsa gefe guda ya tsuguna ya gaisuwa fada suka ce a gaishe ka makaho jama'a da suka yi shiru kowa ya zura ido ya ga abin da makaho zai yi zuwa can sai cire wata tsohon hularsa ta saki ya sanya hannu ciki ya fitar da wata naɗaɗɗe takarda ya riƙe a hannunsa ya ce allah ya ƙara maka imani ni ne ɗan duna wanda ya taɓa zama nan garin tare da matata wadda ake kira kale sa'ad da aka yi wata annoba idan ka tuna yau kamar shekaru goma kenan muka samu ciwon makanta ganin mun zama makafi shi yasa muka kaura zuwa wani gari inda marasa gani yan uwanmu suke amma da za mu tashi mun bar amanar yarin misalihi a gidan wani attajiri wanda ake kira mai dubu ran da za mu rabu ya tafi har gidana da kafarsa a ɓoye babu wanda ya sani mun yi maganganu masu yawa har ya bayyana min wani asiri wanda bai taɓa faɗa kowa ba ni kuma duk tsawon zaman da muka yi tare ban taɓa jin cikinsa ba sai ran nan dalilin da ya sanar da ni kuwa shine domin wasiyar da ya game da dukiyarsa ta shafi yaron da na bar masa saboda haka ne ma ya roƙe ni akan amana in taimake shi in yi ƙoƙari sa'ad da duk na samu labari cewa ya mutu in ka maka wannan takarda idan ka duba ta duk maganganun da muka yi za ka gan su ciki ba a rage komai ba allah ya baka nasara dan duniya ya hunkura daga inda yake zaune yana riƙe da hular sai miƙa sarki takarda da sarki ya buɗe takarda sai ya same ta cike da rubutun ajimin larabci cikin hausa amma saboda iliminsa galma-galma ne bayan ya ɗan bi ta zuwa sai miƙa alƙali tun lokacin da alƙali ya fara karanta takardar mamaki ya kama shi sai ci gaba da karatu yana yana ƙara nutsuwa yana buɗe baki yana kaɗa kai shi kaɗai saboda mamakin jawaban da ke cikinta da sarki ya ga ya daɗe bai ƙare karatu ba sai ya ƙaƙara har ya kai ga tambayarsa da ya zo ƙarshen takarda sai ya ce allah ya baka nasara ai sai mu shiga zaure don ka ji zancen da ke cikin takardar nan sarki ya tashi alkali ya bi shi aka bar ɗan nuna tsugune gaban kujera tare da sauran fadawa bayan sun zauna sai alkali ya sun da kai ce allah ya baka nasara ai mun so mu yi babban kuskure sarki ya ce wannan irin kuskure muka so mu yi alkali ya ce mun so mu zartar da hukuncin sata akan yaron nan salihi baran mai dubu alhali ko ba shi da laifi sarki ya ce maganar da ke cikin takardar kenan alkali ya ce iya eh, amma ya fi kyau karanta maka tun daga farko zuwa ƙarshe sarki ya ce to karanta in ji alkali ya fara ni mai dubu na rubuta wannan takarda da hannuna ina ko mai cikakken hankalin sanin abin da na faɗa cikinta na rubuta ta zuwa ga sarki uban kowa ina roƙonka cikin adalcinka ka yi aiki da jawabin da ka gani cikinta akan wasiyar mamaci ina so in kawar da shakka daga zuciyarka Allah ya baka nasara ni ne na roƙi ubangiji ya min afuwa ya kawar da duk irin abin da na mallaka cikin duniya idan lokacin cikawa ta ta yi don kada wani mahaluki ya samu zarafin ƙara min zunubi wajen yin amfani da dukiyar da na bari dalilin da ya sa ne wannan roƙo Allah ya baka nasara ba domin ƙeta ba ne sai dai don huta da tunanin cewa ƙazantar da na tara ta hanyar raba da ha'inci da cutar jama'a ba za ta yaɗu ba cikin duniya bayan ban dare wannan wasiya za ta wadatar da kai da waninka cewa kuskure ne babba a tuhumi matana ko yarana idan ba a samu komai ba cikin gidana wanda kwadi ya zartar da wani hukunci a kan ɗaya daga cikinsu yana da haƙƙin da shi kurum zai iya yafewa sadaukar da dukiyata shi kurum nake iya yi in hana ƙara ɗeban mun zunubi yin haka ku shine nasiha gare ni sauran abin da na riga na aikata mara kyau na bar shi ga ubangiji ina kuma na dama da tuba da kwaɗayin gafararsa ina roƙon ubangiji ya shirya da ku ya nuna muku tafarkin gaskiya kuma ya ba ku ikon binsa haza wa Salam. da alkali ya zo ƙarshen takarda sai sarki ya ce lalle alkali ka so ka yi kuskure wajen shari'a wannan yaro amma ubangiji ya hana zartar da hukuncin da ka yanke masa don a nuna mana ishara cewa ya fi kyau kullum mu bi diddigin magana kafin mu hukunta mai laifi to me ya kamata mu yi yanzu alƙali ya ce Allah ya baka nasara ya fi kyau kafin mu yawa yaran nan mu yi ƙoƙari mu tabbata cewa rubutun na hannu mai dubu ne domin yana yi wa yaron ya ƙulla wani abu da wani malami ya ba shi lada don ya masa takardar nan sarki ce a sha kana shakkar akwai wani ha'inci cikin wannan magana to ni dai ba na son yin shishigi ga maganar shari'a na haka zan yarda da duk shawarar da za ka kawo Alƙali ya ce ba na faɗa haka bane da rashin amincewa sai don neman tabbatar da gaskiya wannan kwa shine ɗaya daga cikin haƙƙin hukuma abin da ya kamata mu yi ne ka aika a kira maka manyan malaman garin nan ka tambaye su ɗaya bayan ɗaya ko akwai wanda ya rubuta ta idan sun ce hannun mai dubu ne sai ka tambaye su dalilin da ya sa suka faɗa haka kuma ka tambaye su ko suna da wata rubutaccen shaida hannunsu idan yawancinsu sun shaida hannunsa ne ba za mu wata shakka ba sai mu aiki da abin da muka gani cikin takardar nan sarki ya ce na yadda da wannan shawara amma ina so ka zauna aika a kira su don ka yi musu tambayoyin da kake bukata sarki ya aiki waɗansu daga cikin muhimman mutanensa ya ce su kira masa dukkan manyan malaman da ke cikin garin nan ana neman su maza maza cikin lokaci kankane dukkaninsu suka hallara kofar fada da aka faɗa masa cewa sun iso sai rika kiransu da ɗaiɗai da ɗaiɗai alkali yana ba su wasiyar mai dubu suna duba amma bai yadda sun gane sunan da ke ciki ba bayan malami na farko ya gama duba sai alkali ya ce da shi ka ga rubutun da ke cikin takardar nan sosai malamin ya ce ina gani alkali ya ce a zatonka hannun wane ne malamin nan bai wata wata ba sai ya ce rubutun marigayi mai dubu ne alkali ya ce me yasa kake zaton nasa ne malamin ya ce ai wannan ya wuce zato na tabbata hannunsa ne alkali ce kana da wata shaida da za ka nuna don mu tabbata lallai rubutunsa ne malami ya ce eh ina da takardun da ya rubuta min na shekara biyar game da sadakar da ya kan bani da shekara idan ya fitar da zakka Alƙali ya ce suna ina malami ya sa hannu a aljihu ya ɗauko sai nuna Alƙali ya gwada da takardar da ke hannunsa ya ga babu abin da ya bambanta su sai mai da malamin ya ce ko ma can nesa ka jira a gama magana da sauran malamai tukuna da ya fita sai aka kira wani malami ya zo ya gaisuwa ya koma gefe guda ya zauna alkali ya ce masa ya matso kusa don ya ji dalilin kira ya buɗe takarda ya nuna masa ya ce ba su ake karanta ba amma ya dubi rubutun nan da kyau har ya yi niyyar fusgewa sai alkali ki bashi don kada ya ga sunan da ya toshe da hannunsa da aka ɗan jima yana duba sai ya ce masa ku ne malamai masu sane-sane ko ka san wanda ya rubuta takardan nan malami ya ce eh, a'a wannan ya zo ya min kama da hannun attajirin nan mai dubu wanda ya rasu amma saboda an yi shekara biyu ban ga rubutun hannunsa ba yana da wuya in tabbatar cewa na sani idan ka yarda ga wata takarda nan da ya taɓa rubuta min a gwada da ta hannunka a gani ko rubutun iri ɗaya ne malam ya ɗauko takarda ya ba alƙali ko da ya gwada sai ga rubutun da ke cikin takardun nan biyu kamar gafiya da gafiya shi kuma aka ce masa ya koma barga ya zauna amma kada ya tafi da aka kira malami na uku aka nuna masa takarda kafin alkali ya masa wata tambaya sai ce Allahu akbar Allah ji maza ganin wannan rubutu har ya sa na tuna da marigayi mai dubu alkali ya ce kana nufin rubutun ya yi kama da hannunsa malamin ya ce ai na tabbata shi yayi yi shi kuma idan ana gardama Allah ya gafarta malam a gwada da wannan takarda wadda ya aika min tare da sadakar cika shekara kafin ciwon ajali ya same shi malami ya ɗauko takarda ya buɗa ya shimfiɗa gaban alkali ko da alkali ya duba takardar sau ɗaya sai tabbata hannun mutum guda ne saboda haka ya ce malamin ya koma waje ya dakata har a waiwaye shi da sarki ya ji jawabin malaman nan sai ce alkali ni a gani na tun da mun tambayi malaman nan uku da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya dukkaninsu kuwa sun tsaya kan magana guda ba dole ba ne mu bi sauran da tambaya amma me ka gani alkali ya ce gaskiya ne lalle shaidar dattijan nan ta isa mai aiki da ita amma don tabbatarwa muna iya kiran sauran gaba ɗaya mu nuna musu takardar don mu ji abin da za su faɗa su kuma sarki yasa aka kira malaman da ke zaune a waje suna jira alkali ya biyu su daki daki yana nuna musu takarda bayan ya bayyana musu abin da ake so sai da ya ƙara zagaya ya komai ya zauna ya ce musu yana so idan a cikinsu akwai wanda ya san hannun da ya rubutun nan ya faɗa yawancinsu suka ce rubutun mai dubu ne amma 'yan kaɗan daga cikinsu suka ce ban sani ba bayan an kare tambayar su sarki ya musu godiya ya ce su tafi gida ya sallame su suka yi ban kwana suka tafi abinsu sarki ya waiwaye alkali ya ce dukiyar mai dubu babu wanda ya san yadda aka yi da ita sai allah na haka bai kamata mu yi kokarin hukunta wani abu ba amma fa jama'a duk sun daɗe da sanin cewa shari'a tana nan tana bincike waɗansu ma har sun ga irin abin al'ajabin da ya auku ran da aka tafi a yanke wa yaran nan hannu idan muka yi saurin sakinsa za a zarge mu da cewa mun yi niyya ne mu zalunce shi muka ji tsoro muka bari me ya kamata mu don kada a ji hanjinmu alkali ya ce allah ya baka nasara ko ni ma abin da nake tunani kenan a zuciyata bayan wannan kuma ai ina juyayin azawar da ya sha hannunmu sa'ad da ake tuhumarsa ka sani fa har an fidda masa ido guda don tsananin bugu lokacin duk da na tuna wannan sai hankali na ya tashi don haka ma bana ko so mai arba da shi to abin da ya fi kyau shine mu yi ƙoƙari mu lallashi mahaifin zama kawan nan ya tafi da shi can garin da ya koma da zama alƙali ya ce i eh, haka ne kuwa allah ya baka nasara amma ya fi kyau idan za ka sallame su ka kira uban da yaron kai musu jawabi mai daɗi har nema roƙi yaron gafara kan kuskuren da aka aikata don kada ya riƙe mu cikin zuciya sarki ya ce haka ne idan muna fita waje zan yi magana da su baki ɗaya alƙali bai san abin da ke cikin zuciyar sarki ba game da salihi taron da suka yi magana da malaminsa hankalinsa ya tashi har ya zama na cikin duniya babu wanda ya ƙi da gani sai salihi don haka shawarar da alƙali ya bada ta zo masa a lokacin da ya fi bukatarta kafin ya magana da su ma sai ya ji baƙin cikin da ke cikin zuciyarsa da ya yayi ya rika murna ya rabu da zulumin abin da ya dame shi kwana da kwanaki a cikin wannan hali na nishaɗi har ya yi niyya a ransa idan har ya ga salihu ya bar garin nan zai sadaka sarki da alkali suka fito kofar gida suka zauna dama fada wanda suka bari ba wanda ya je ko ina bayan an jima kaɗan sarki sa aka kaɗan nuna da salihi gabansa don ya yi musu jawabi ya sallame su kamar yadda aka shirya da aka natsa sarki ce wa ɗan- nuna, mun ga takardar da kawo mun ko ba abin da ke cikin ta filla-filla saboda shakkar abin da aka rubuta mun yi dogon bincike da ni da alkali mun ku tabbata cewa ba wanda ya wannan rubutu sai mu marigayi mai dubu gana haka shi ya sa muka shawara mu kashe wannan magana wadda alkali ya daɗe na bincike na ba da izini a saki yaranka ba tare da wani hukunci ba amma mun ga yafi kyau idan za ka koma garin da ka fito ka tafi tare da shi dan duna ya ce allah ba ka nasara ina godiya bisa wannan adalci da kai ni yi amma ba ina roƙon sanar da sarki cewa ba ni da ikon tafiya da yaron nan ko da yake ni na haife shi sarki ya gyara zama ya ce me kake nufi da wannan magana wani irin makaho ne wannan wanda yake kokarin kin ɗan da ya haifa dan duniya ce Allah ya baka nasara babu magana kiyayya nan sarki dai ya san yadda mahaifi yake jin ciwon san ɗansa tunda ko aka ji na ya musu lalle akwai wani dalili mai karfi sarki ya ce ni ban ga wani dalili ba ina ma dai a rena, yanzu ne ya kamata yaron na ya zama yana tare da kai saboda baka da ido kuma ka fara tsufa idan yana da jin kai zai rika tsare maka larurorin da suka fi ƙarfinka dan duniya ce haka ne allah baka nasara amma ina jin tsoron ƙetare umarnin adalin sarki na wanda a ƙarƙashin mulkinsa makafi mun fi ƙarfin komai, har ba ma neman wani taimako ga kowa kuma akwai wani abu wanda ba ku sani ba allah ya baka nasara sarki ya ce menene shi dan duniya ya ce a garinmu inda na fito babu wani mahaluki mai idanu duk makafi ne tsantsa dan haka ba daidai bane ne in ɗauki mai gani in kai musu jidali idan ku har na kuskura na aikata haka hukuncin kisa ya hau ne sarki ya shiru ya rasa yadda zai yi zuwa ta ya duba alkali ce alkali ka ji kuma wata irin magana mara kan gado idan ba hauka ba ya mara gani zai yi kyamar zama da mai ido alkali ya ce allah baka nasara lallai wannan ya isa abin mamaki amma tun da kayan niyyar sallama wannan yaro sai ka rubuta takarda da hatimin ka cewa kai ne ka ba dan duna izinin ɗaukar ɗansa ka ba shi ya kai wa sarkin nasu na tabbata idan har ya ga sunanka ba zai masun komai ba sarki ce gaskiya ne barin sa a rubuta takarda a basu dan nuna ya ƙara kishin gida ya ce Allah ba ka nasara ka yi mun rai ka rufa mu asiri wannan takarda ko an bani bani da ikon amsarta idan ku har aka tilasta min amsa ko na tafi ba zan koma garin mu ba sai dai in shiga duniya in yi ta gararan ba wahala ta same ni kenan sarki ya shiru haushi ya kama shi har ya rika zaton lalle makahon na ya san labarin da malamin sai faɗa masa yana ƙoƙarin ya masa munafunci ne sarki ce to shi kenan ba za a baka takarda ba kuma niyyar da ne in saki yaron ka na fasa har yanzu yana cikin shara dan haka za mu rike shi kai ko gobe da safe zan sallame ka ka koma inda ka fito ku tashi ku tafi ba da suka ɗauka ku tashi sarki ya sallame ku salihu ya waɗandu da jagora ya kai shi gidan wani masaki amininsa ya saukar da shi da dare bayan kafa ta ɗauke sai ɗan nuna da salihu suka shiga hira suka rika ba juna labarin bayan rabuwarsu sali ya kwashe labarin abubuwan da suka gudana a kansa kaf ya faɗa tsohonsa tun daga zamansa gidan mai dubu har zuwa azabar da ya sha wurin tuma ɓoye dukiyar mai dubu kuma ya faɗa masa irin abin mamakin da ya auku lokacin da aka tafi kasuwa don azartar da hukuncin yanke hannu bisa kansa amma allah bai yadda ba a nan sai ɗan nuna ya ce masa wani abu da ya auku gargaɗi ne gare ka da kuma dukkan mai hankali domin an gwada mutane cewa ubangiji kullum yana kishin bayansa masu gaskiya kuma yana kubutar da su daga zaluncin marasa adalci ina so in ƙara tuna maka cewa har abada kada rikirkita al'amuran duniya ta baka tsoro kai dai kullum ka tsaya bisa tafarkin gaskiya kada ko ka yarda a kawar da kai da gare ta wannan ita ce iyakar baiwar da zan iya maka na ku roƙonka ka yi aiki da shi muddin rayuwarka a duniya bayan mun rabu salihu ya ce baba yanzu ku har kaga alheri ne gare ka da kuma gare ni mu rabu jiya wannan jin dukkan shawarar da sarki ya baka akan ka tafi tare da ni amma ka ki karba abin da ya hana ni magana shine domin bai kamata in tsoma baki cikin maganar dattawa ba dan dole ya ce duk dalilin da ka ji na faɗa a sarki gaskiya ne babu wanda na kaga da kaina ka sani a cikin duniyan nan babu wanda nake so kamar ka amma duk da haka na yarda in haƙura da zama tare da kai domin haka shine nasiha gare mu mu duka na roƙonka ka sanya dangana zuciyarka ka ɗauki wannan zaman maraici da aka ɗora maka kana mai tawakkali da godiya ga ubangiji a kowane lokaci sali ya ɓarke da kuka yana cewa baba ina jin tsoron abin da zai auku gare ni bayan mun rabu za ka bar ni hannun masu iko ban san irin yadda za su yi da ni ba balle idan sun tuna cewa ka ƙi bin shawarar da suka baka jiya dan duniya ce kada ka ji komai salihi ba abin da zai same ka sai alheri na hore ka da abin da aka yi maka kada ka ce komai kuma ka zama mai kaskantar da kai gare su mai aikata abin da suka hore ka idan sun yi maka rashin gaskiya kada hankalinka ya tashi domin za a saka maka da alheri salihu ya shiru bai ce komai ba ya gama yan koke-koken sai shafe hawaye da ɗan nuna ya ji hankalinsa ya fara kwanciya sai ya neme shi da wani labari daban dan ya ƙara manta da maganganun da suka yi a baya a cikin taɗin da suke yi har suka zo wajen magana shiga salihi makaranta a nan ne faɗan nuna ya ce masa ina amfanin wannan karatu gare ka salihi ya ce baba ya za ka ce ina amfanin wannan karatu watakila dai don baka san wanda ya koya mana ba da kuma irin abubuwan da muka koya ɗan nuna ya ce to wai koya muku salihi ya ce wani mashahurin malami ne wasu malam baris ɗan nuna ya ce kaɗai abin da ke zaton shine ya auku tunda kake ka taɓa jin wani malami mai suna haka ba na zaton za a samu wani abin kirki daga wurin malami mai suna irin wannan Wataƙila yana da wani sunan ban da wannan amma mu dai a haka muka san shi duk tsawon zaman da muka yi da shi a shekara hudu dan duniya ya ce da me da me ya koya muku sali ya ce baba abubuwan da ya koya mana yawan su ya fi karfin lissafi amma duk manufarsu ita ce don mu karu da wayan zaman duniya dan duniya ya ce idan haka ne allah ya sa ka yi aiki da abin da ka koya gare shi sali ya ce baba ai da guri nake yi idan har allah ya sa na samu zama tare da ku kai da inna in yi amfani da dabarun da na samu a makaranta wajen taimakon ku to gashi yanzu za ka tafi ka banne kuma akwai alama ba za mu ƙara saduwa ba dan nuna ya ce in dan wannan kake kwaɗayin mu zauna tare dama ka bari domin duk irin malamin da kake da shi ba zai kowa amfani ba a garinmu sali ya ce baba ashe akwai inda ilimi baya amfani a duniya dan duniya ya ce yanzu salihi bayanin da ne gaban sarki da rana bai sai nuna maka irin yadda muke zaune ba a garinmu ina so ka sani cewa da mu da ku mun sha bamban kamar yadda fari ya bambanta da baki ilimin ku daban yake da namu abin da muka sani ba ku san shi ba kuma wanda kuka sani mu ma ba mu san shi ba amma a gare mu ku jahilai ne ina amfanin sanin mutum komai yawansa idan yana tare da rashin gaskiya da hasada da cin amana da keta da san kai da almubazzaranci da dai sauransu da yawa mu a garinmu duk waɗannan miyagun abubuwa ba ka ganin su mu duka yan uwan juna ne kuma kowa yana son abokinsa kamar yadda yake son kansa lokaci lokaci mukan ta da labarin irin ku. har muna zargin babu abin da ya ja muku wannan sai don takama da idanu da aka ban muku mun tabbata kuna bisa tafarkin kuskure idan baka sani wato ina faɗa maka yau cewa ko kusa ba ma sha'awar irin zaman ku balle mu ji kyashinsa wannan bayani ya isa sai nuna maka cewa babu yadda za a yi kwaɗayin zama da masu idanu ko kai kuwa da aka bari cikinsu ina so ka yi iyaka ƙoƙarinka ka nisanta daga miyagun abubuwan nan da na ambata a baya da ɗan nuna ji salihi bai ce komai bai sai ce ko kai bacci ne shiru babu jawabi saboda haka sai shi kuma ya kudin da ne shiga bacci ma sauraron ma nan za mu sa aya cikin wannan fili kun saurari wannan labari daga cikin littafin nan na gari na kowa wallafar jabiru abdullahi a nan kuma ni muhammad umar kai gama da na karanto nake muku sallama ko huta lafiya